بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون To wannan sura ana ce mata suratul nisa'i ita ma madaniya ce madina ta bayan hijira ta sauka ayoyinta wato ɗari da biyar ɗari da saba'in da biyar ko ɗari da saba'in da shidda ko ɗari da saba'in da bakwai abinda a maudu'in ta kalla abinda take karantarwa ni ne ne subject matter ya za a ke ce masa ku masu hausa eh? kan labari wanda ke shi take karantarwa al'akamu shakhsiyya hukunce hukunce waɗanda yake sun keɓanci mutum shi kansa warrawa bi sannan da abubuwan da sun ka ɗaure mutane bayan banil bashar tsakanin tsakani ne da mutane wato marmarayya da cinikai da wane ne na masu rauni fima bainan tsakanin su wa fima bainan mu bainan halin ko ko tsakanin su da Allah kun ga kenan al ahwalu shahsiyya kamar shari'a ko ta wafi jurisdiction nace da wannan za mu ci to bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan khitabun ya ummu hukumuhu almukallafin wannan hukunci ne duk wanda abbaligi mai hankali hukuncin sa ya ya, ya hade inda nuzul lokacin da aya ta sauka wato duk wanda adda hankali um, baligi hukuncin nan ya hade shi wa man sayantazimu fi silkin da wanda duk zai tsaru cikin zama baligai tun da wannan lokaci har yanzu har gobe min al-mawjudin na samanni wal hadisi na sababbi ba da zalika bayan haka nan ila yawmil qiyama ila biyu ne ku shahi guda har zuwa ranar kiyama fa innal ijma'a munaqidun ala anna akhiral ummati mukallafun bima kullifa bihi awwaluha wato malaman duniya na musulmi da sun taru sun yarda cewa wato eh, ƙarshen wannan al'umma an aza masa aiki kamar yadda an ka aza da abin da an ka aza na farko babu wani abu wanda an ka aza na farko wanda ba aza mana ba duk abin da an ka ce su yi mu ma an ce mu yi kamar yana biyo anhu qauluhu alayhi salam kamar yadda magana annabi ke cewa alhalalu ma jara ala lisani halat shine duk abin da ya gudana ga harshe na nace halal ne ila yawmil qiyamah ta zuwa ranar kiyama ba mai iya canza shi ce haram ne wa labzun nasi wato labzun da anka ci ya ku mutane yashmalu dhukura wal inath ya hada maza da mata ya maza da mata gaba da anka ce mutane wato hakikatan wato ya ku mutane maza da mata ittaqu rabbakum ku bi hukuncin hukuncin ubangijinku ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron azabashi, ta yaya za a ji tsoron azaba shine ayi mai ta'a wa gallaba zukura alai su bai ce ittaqina ba ku yi tsoro ku mata sai ce mu ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku kamar zalla maza ne akwai maza da mata wato ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqa wanda yake shi ya halitta ku kuma ya halitta ku ya sanya ku asali guda min nafsin wahida daga rai guda shine adam wato kowa dan uwan juna ne shakiki wa khalaqa minha zawjaha kuma wato abin nan uwan nan da an ka halitta uba guda uwan nan kuma ba an yi halitta ta daban bane balle ka ce kila ya dauko halin uwa na daban eh, don haka yayi mugun hali a'a sai da an kai ran guda sannan an ka ɗebi juz'in ta ita ran an ka halitta uwa kun fahimta ko wato ita ce hawa bilmaddi hawa'u min dil'in min ada'i wato wani abin nan haƙarƙari a waza daga cikin haƙarƙarinta wato haƙarƙarinsa na ana hagu an kaɗe bu an kai ta saboda haka wato ashe kenan mutane kwari baki waya wane ne duk kamar ɗaya suke uwa ɗaya uba ɗaya suke saboda haka in ka cuci wani ka cuci ɗan uwanka shaƙiƙi wa bassa minhuma rijalan katiran ya watsa daga maza daga hawa da adam da hawa rijalan kafiran wani sa ya watsa abin nan maza da yawa sannan da mata su ma masu yawa duk da gare su an ka hito an ka watsa an ka kawo Najeriya wattaqullaha ku ji tsoron ubangiji ku ji tsoron Allah ya ku mutane allazi tasa'alu nabi wanda kuke roƙon juna game da shi in za kai ka ce don Allah wane min kaza don Allah wane bari kaza don Allah yi kaza to wannan tunda kake gama shi da kake gama wannan da Allah ashe kai ma ka ji tsoron Allah din kun fahimta ko kada ka yaudara kada ka yaudara ka hada shi da Allah kai ba kai ba kai don Allah a fi ma bainakum wato kuna kuna eh, roƙon juna game da shi tsakaninku ya qulu ba'alukum li ba'alin sashen kuna ce sashe az'aluka billahi ina gama ka da Allah Eh, ina roƙonka don Allah wa unshi duka billahi ina gama ka da ubangiji ku ji tsoron Allah nan da kuke gama kanku da shi wattaqul arhamu kuma ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta ai an ta kada uwa kada ku yanke zumunta duk inda ka cuci wani dan uwanka komi nisan shi wato ka kace zumunta wadda Adam ya hada ku da Hawwa uwa dai uba dai kun fahimta ko wa kanu yatanashaduna bil arham ga wata qira'a an karanta wal arhama wato ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron ah, zumunta ko ko eh, ta bihi wa bil arhami kuna tsoron ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna da shi kamar yadda kuke tsoron eh, roƙon juna wani don zumuntar da tsakanin mu kun fahimta ko inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya zama mai tsaro akan ku da mai tsaro li amalikum ga ayyukan ku fa kun mai saka ku ne bi hada ayyukan nan da kuke yi ai lam yazal muttasimun bidhalika Allah bai gushe ba har abada yana nan yana kallon ku duk abin da kun ka aikata yana sani kuma duk cutar da kai wa dan uwanka shakiki kuma ka saba mu alkawalin Allah da ya hada ku to وآتوا اليتامى ولا تتبدل الحديث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا to wa hadhihi aya wato ita wannan aya ta farko da anka ambata da anka ce ku ji tsoron Allah ku ji wannan aya ta farko da anka ambata wato akwai wato in mutum zai fara magana shi fara magana wadda za ta sanar da abin da zai yi magana a kai shine husnul matla sun mashara fi bayani eh, mawaridin ittiqai sannan ya shiga ga ayar da aka da abin da bayan ta har zuwa ƙarshen sura yana bayyana wa wuraren haduwa wa mazanihi da wuraren da ake zaton haduwar mutane kuma da yadda za a yi hukunce-hukunce faƙala ya ce wa ya tama amwalahu ku ba marayu dukiyoyinsu kun ga ya fara da marayu masu rauni wato asigar kanana al'aula ah, ah, la'aba alahun ko eh, wato da itika wato wuraren haduwar wato wuraren da ake tsoron Allah ko kuma wuraren abin na zaton abin na tsoron Allah wa atul yatama ku ba marayu kanana al'aula an ah, fala ba alam waɗanda ke waɗanda ba su da ubanni domin ko da ƙarami ne in yana da uba ba ba maraye bane ubansa adda hakkin ya tsare dukiyarsa al'aula la aba alahu shi ya fi a ce sigar Ƙaddamar al-kalama fi ma ya ta'allaqu bin ya fara ga magana kan abin da ya shahi marayu li izhari kamalil inati bi amrin domin cikin masu rauni kuma an shi damuwa da sha'anin ƙananan yaro waɗanda ba su da ubanni da khitabu lil auliya maganan nan kuma waɗanda awwaliyai yaran na cikin hannayensu wal ausiya ko waɗanda an wa wasiya da dukiyarsu da komai ga su yan kanana ku ba su amwalahun dukiyoyinsu idan balagu rashidi ne in sun ka balaga suna shiryayyu ko da sun balaga in ba su ba shiryayyu bane ba a ba su dukiyar sai a yi musu wata wuce ana ci su da ita wala ta tabaddalu khabitha bit tayyib kada ku musanya abu wanda yake ba ya da kyawu haram bit tayyib da mai kyawu kada ku ɗebi dukiyarku wadda an mugunya ku sa cikin dukiyarsu ku ɗebo su ku musanya ai la ta khuzu kada ku amshi halak matsayin haram kama aluna min ahdil jayyid min malil yatim kamar yadda kun ka saba yi Eh, ku ɗebe mai kyawu daga cikin dukiyar maraye ku sa wanda an wanda yake baya da kyawu waje alin radi inin malikun ku sanya wanda yake baya da kyawu daga cikin dukiyar kuma kanu matsayinsa in hatsi ne ko dabbobi ne sai ku ɗebe masu kyawu ku tura musu waɗanda ba su da kyawu wala takulu amwalahum ya jama'a kada ku ci dukiyoyin marayu alhali malmumatan ila amwalin kun tara ta cikin dukiyar ku ku hada dukiyar ku da tasu don ku canye innahu kana huban kabila shi yin haka nan fa ya zan babban zunubi hugu babban zunubi wanda ke ya wuce kadira ko mai girma babban zunubi kato mai girma babban marayu alhali malmumatan ila amwalin kun tara ta cikin dukiyarku ku hada dukiyarku da tasu ku don ku canye innahu kana huban kadira shi yin haka nan fa ya zan babban zunubi hugu babban zunubi wanda ke ya wuce kadira ko mai girma babban zunubi kato mai girma

واحدة أو ذلك أدنى ألا تعولوا wa in sabtun Allah ta kasu ya yatama ba an ce kada ku yi kada ku yi zalunci ga dukiyar marayu ba to a wato nan marayu ya shigar da duk mai rauni don haka an kace in kun ji tsoron kada ku yi zalunci kada ku yi rashin adalci cikin dukiyar marayu to fa fil ta bihin tamsil akwai hukunce hukunce daki daki cikin wannan mu'amala in dai kana so in kana tsoron ka yi zalunci ka zan baka yi adalci ba cikin dukiyar marayu to karatu ne fa mai yawa saurara wa ahkamu akwai hukunce hukunce satubayyanu lakum za a bayyana muku wa hibzuha yuzilu ankum al-khawf in kun tsare waɗannan hukunce hukunce to tsare wannan hukunce-hukunce zai kore muku tsoro fi adamil iskati ta rashin adalci fihim wata rayu. wa yusaidukum fi taqwa kuma tsare waɗannan hukunce-hukunce zai taimake ku ga tsarewa ga tsoron Allah wato tsarewa kai daga azabar ubangiji wa ta'ati rabin kuma zai taimake ku ga yin ta'a ga umarnin ubangijin summa bada'a sannan ya fara fi tafsilil ahkam wato in kuna tsoro to gashi wato fi tafsir al hakam wato ya fara ga bayyana uh, hukunce hukunce daki daki wa idha wa adkhala fil yatama kullu da'ifin wato da yace marayu ya shigar da duk mai rauni wa in lam yakun yatiman ko ba mai rauni bane misalin nisa kaman mata wasu wahaye da wawaye waɗanda yake ba su da hankalin tsare dukiyarsu ko ba maraye ba eh, ko masu shan taba ko masu shan taba ba rashin hankali bane mutum ya <laughs> wawaye ne rauni ne gare su duk inda kaga mutum na wani aiki irin na na wata ai raunin hankali ne hmm. <laughs> eh, wasu da wawaye walwara sati da magada ko wanda za a abin a yabe shi ya dauka dukiya ya bayar akwai wata ta wuce wannan kaga mai bambaɗancin ya shi hankali bai ce wani dan wani wata ya san abin da shi yana da hankali don in kace ma bai baka kun kun fahimta ko haka nan magada mutlaqan manya ne ko kanana don rauni gare su washiyo haka nan tsofaffi maza wal ajaiz da tsofaffi mata wa da husuma da masu husuma in suna fada suna jayayya wajen su da mutum ya kama shari'a da wani rauni gare shi da alƙali ya ce kawo in taimake ka har mun karkata yake ya ɗebo ya bashi sai ba da hankali kenan wato yana da rauni kun gane kama ya ce mufassalan kamar yadda zai zo wato daki daki faƙala sannan ya ce in arabtu marifata zalika in kuna son ku san waɗannan hukunce hukunce to ya fara da magana mata fanki kuma ta kun ku aure abin da ya yi muku daɗi minan nisa'i daga mata masna wasu thulatha wa wato kun ga mata masu rauni ne canza zamanin jahiliya sai mutum ya auri abin nan goma ishirin talatin har nan cikin najeriya akwai masu aure har yanzu haka nan ko to kuna iya auren abin da ya muku daɗi banda wanda shari'a ta hana yana nan tafe wato ko biyu ko uku uku ko hudu hudu ai isnaini isnataini isnataini ko salasan salasan aw arba'an arba'an hudu hudu wala tazidu ala zalika kada ku ƙara akan wannan fa in khibtum in ko kun ka ji tsoron Allah ta dilu ba za ku yi adalci ba tsakanin su wajen ciyarwa ko raba kwana fa wahidatan ku tsaga guda ai in ki huwa ku tsaga guda ku aure ta ita dai a wuka tasaru alama malakar imanin ko ku tsaya ga abin da hannayen ku sun ka mallaka in akwai bayi idan laysa lakunna min al-huquq ma da zawja domin ba su da haƙi kamar yadda ya shiga matan aure wato don me an kace haka domin in an tafi yaƙi ƙasar kafirai an ka kamo abin nan bayi aka taho aka sa su gida ko da an ka sa su sun ka haifa ya'ya eh, eh, kamin a jima ƴaƴan sun yawa sai su jawo dangin su kawunan su na wancan kamin a jima an za abu guda tunda uwar shi daga cikin take misalin da yakin inyamurai da an dauko abin nan yakin musulunci ne an ka dauko su da yanzu da mu da su an zan abu guda da yanzu Allah ɗaya san jikan inyamurai ya cikin mu فإن فكلوه هنيئا nisa وآتوا النساء na kuma ku ba mata sadakinsu wato sadakokinsu jam'u sadakatin wa huwa na sadakinsu nihila wato da daɗin rai ku ba su da daɗin rai kamar yadda kake ba da kyauta da daɗin rai mace in ka yanka mata sadaki ka biya ta sadakin da daɗin rai don da shi za ta yi kayan ɗakin da za ta zauna wa yin ibnu lakum an shay'in minhu nafsa in sun ka je muku daɗin rai da wani abu sun ka ce mun yafe ma kaza bayan tabbata shi kun fahimta ko ai da ba an kusan in rayuka su ta ji daɗi lakum gare ku an an shay'in daga ragewa wani abu min sadaqi fa habna hu lakum sun ka ba ku wato sadaqi misalin yana naira dubu tace ba ni naira eh, naira 500 500 na dauke ma fakulu nan kun samu ku ci shi hani'an mai sauki mai daɗi mari'a mai saukin hadiya wato babu laifi kenan ai mahmud al aqibati la darati babu cuta gare shi akan ku fil akhirati ga lahira wa hadha hukum fi akal sadaqa asdiqa wato wannan hukunci ne ga cin sadaqoki asdiqa ne ba abin nan asdiqatin nisa'i sadaqin mata inda yake ta yafe ma wani abu amma ba ya halatta ta ce a daura aure babu sadaki gaba ɗaya kun fahimta ko wani kofi ala hududillahi fihi adalun tsayawa ga haddodin Allah to akwai adalci ciki wa mu ja hu jaurun ƙetarewar abinda Allah ya ce a yi zalunci ne wa zulmin kuma zalunci ne ashe kenan wanda ya ci sadakin mace ya yi zalunci ko da ubanta ne ko ubanta ne har ya hala babu inda ya halatta kai ƙarar uba saboda ya ci dukiyar ɗansa sai inda sai da sadaki in ya ana ya kai karashi abin da ga kofi hmm. ya shiga kuma ga bayanin hukuncin wawaye. wa ده da hana حجرهم اموالهم hajjarihim an سي امشي wawaye sai amshi dukiyar su ba abin su ta ballata gaban sa fa ma yana cikin adalci kada ka ga dukiya ana ballata kana da iko ga wannan ka bar shi ta tabanna kai zalunci kenan kai da ka kyale wala tutu suwa amwalan kada ku mubazzirina suna ta watsi da ita min rijal ta gare shi akan su fil akhirati ga lahira. wa hadha hukumun fi akal sadaqa asdiqa wato wannan hukunci ne ga cin sadaqoki asdiqa ne ba abin nan asdiqatin nisa'i sadaqin mata inda yake ta yafe ma wani abu amma ba ya halata ta ce a daura aure babu sadaki gaba ɗai kun da ko wani kofi ala hududin lafihi adalun tsayawa ga haddodin Allah to akwai adalci ciki wa mujawazatuhu jawrun ketarewar abinda Allah ya ce ayi zalunci ne wa zulmun kuma zalunci a sai kenan wanda ya ci sadakin mace ya zalunci ko da ubanta ne ko ubanta ne har ya hala babu inda ya halatta kai ƙara uba saboda ya ci ya ci dukiyar ɗansa sai inda sai da sadaki in ya ce sadaki yana ya kai ƙara shi abin nan da kotu Kuwala kumusazija har kuswawola kunyona, kwasukun siya batso, kwa kusodawa kawulamu wawaye. wa hajrihim da hana su da hajrihim an amwalin wato wawaye sai amshi dukiyar su ba abin su ta bannar da gaban sa fa qala yace domin shi ma yana cikin adalci kada ka ga dukiya ana bannar ta kana da iko ga wannan ka bar shi ta zalun kai ke kenan kai da ka kyale wala tutusuha amwalan kada ku na suna ta watsi da ita min rijali wan nisa'i al-kibar suna da abin manya ne ko maza ne ko mata ku bari sai ta watsi da dukiyarsu kada ku bari Eh, kada ku ba su amwalahum dukiyoyinsu ay eh, amwalahum allati fi aydikum wanda a cikin dukiyar ku domin duk wanda awawa dukiyar shi tana cikin hannun waliyan to kada ka ba su tun bai ba allati ja'ala Allahu lakum qiyam wanda yake ita dukiyar Allah ya sanya muku ku zan masu tsayuwa akan ta ai kam eh, ai ta qoma bi ma'ashikum wanda yake tana tsayuwa da rayuwarku wa salahi auladukum da gyaran ku wa ha kada ku sa ta ga yanzu su halaka ta fi gair'uwa sha ba inda ya dace ba wa fi qira'atin qayyima jam'u abin qayyima ayyam aqiyama fa jam'u qayyima ma ta qumu bihi amti wanda yake jin jin dadi ko kayan suna iya tsayuwa da shi kada ku sanya dun eh? ma tu qawwamu bihi amti'a hmm. to warzuquhum fiha ba su abinci daga cikin dukiyar dukiyarsu ai adimuhum min ku ciyar da masu dukiya daga cikin dukiyar su. amma kada ku ba su tunda wawaye ne wa kasuhum ku ba su tuha wa qulu lahum maruwa ku faɗa musu kuma magana mai kyawu ai iduhum idatan jamila ku yi musu alkawali alkawali mai kyawu duk da ka yi hankali ka iya rike dukiyarka to za ni ka adirka bi ta'in ku ce za mu ba su amwalin dukiyarsu idan rashadu sun kashe ni wato kenan kai ta kokarin karantar da su da shiryar da su in sun shiri don a ba su dukiyarsu to ci gaba وابتلوا بعذاب حتى إذا بلغوا النكاح فإذا أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا على wabtalin da ya sama ku jarrabi marayu gabanin balaga su fi ga addinin su wata sarrafin fi awalin sannan da abin nan tasarrufin su ga dukiya da suke juya da dukiyar su ku dora jarraba su kuna dan ba su wani abu kuna ganin yadda suke rikewa kada ku dauka gaba ɗaya ku mika musu hatta idza balagun ka har lokacin da sun ka isa aure ai saru ahlan lahu sun cancanta su yi aure bil islam shine sun balaga sun kai sun yi mafarki aw sun ko sun kai ga shekarun balaga wa huwa istikmalu 15 sana wato shine mutum ya cika shekara 15 inda malik ko ko 18 fa in anasu min hurushidan in kun ka gane kun ka ga shiryuwa gare su ai salahan fi dinin kun ka ga kyautatuwa ga addinin su da kuma suna iya tsare dukiyar su fadfa'u ilaihim amwalankum miqa musu dukiyoyin su wala ta kuluwa kada ku ci dukiyan nan fa ya ku waliyai israfan don banna ai da da haƙƙi halin ba bigai haƙƙin ba da dalili ba wannan hali. wa eh, bidara an ya kabaru kada ku ko yi kokarin canje dukiyar wato da gaugawa tun ba su balaga ba ku yi kokarin kashe dukiyar tun ba su balaga ba su san abin da suke ciki a rushe da fa yalzimukum taslimuha ilayhi zan bari mu yi kokari mu halaka don kada su girma su eh, abin da su kai karan mu ta muna ba su wa man kana ganiyan duk wanda ya zan kuma wadatacce daga cikin waliyai wato yana rike da dukiyar maraya faliyarsa a kanje kansa kada ya ci dukiyar ai ya iffa an mali ya kanje kansa daga dukiyar maraya wa yamtani min akali kada ya ci wa idza man kana man kana fakirin wanda yake shi ko fakiri ne ba ya da amma shi an sa dukiyar malaya cikin hannunsa fali ya kul bil ma'ruf shi ba laifi shi shi fatauci ciki wato kamar kirali shi ci da abin an ka sani ga shari'a wato shi da haƙƙin sa ya ci in fahimta ko wato abin nan bi qadari ujrati ci gurgudun ijara aikin sa faida da dafa'tum ilaihim amwalan in kun ka mika musu dukiyoyin su wato lokacin da mutum ya zan baligi ya shiryu ga dukiyar su zaka bashi to kada ka bashi daga kai sai shi kun fahimta ko fa ashiru alaihim ku shaidar mutane ku taho ku gani ga dukiyar wani wadda ubansa ya bar musu ga yadda take ga da ni fatauci da ita ga yawanta ga komi ga lissafi sannan ku mika musu innahum tasallamu wa qatu sai shaida nake sun karba wa bari'tum kum ko kun barranta li Allah ya qahtilakun don kada wani sabani ya auku bayan ai sun girma fa tatan fa tarji'u ila al ku koma zuwa ga shaida wa hadha amru irshadin umarni ne na shiryarwa kun gane ko don tsoron kada ku yi zalunci wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zama mai lissafi hafizan mai tsaro li amali halki ga ayyukan bayansa wa muhasibin kuma ya isa ya zama mai musu hisabi wa hadha hukmu su suwa wannan ita ce dukiyar ah, ita ce hukunci shine hukuncin dukiyar wawaye alkibari waɗanda an manya min rijali wan nisa maza da mata wal qa'imin ala amwalin da waɗanda yake kuma hukuncin wanda sun ka tsayu ga rike dukiyoyinsu fal muhafazatu ala hadil ahkam wa arewa ga waɗannan hukunce hukunce adlun adalci ne wa mujawazatu ta ƙetare wannan hukunce hukunce zulmun wa jawrun zalunci ne kuma karkacewa ne daga hanyar Allah الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر to wa ma ma ta'allaka bil su ga abin da kuma ake ratayuwa ga gado idza ma ka mutun ya mutu wata raka al aulad ya bar ya'ya dukuran wa san maza da mata ga abin da an kace jari rijali nasibu maza suna da rabo daga cikin dangi wato hazzon rabo min matar karwa dan ga abin da ubanni su uwa da uba suka bari wal aqrabuna dangi na kusa waɗanda sun kashe kusa walin nisa'i nasibu mata ma suna da rabo min matar kalwa da ga abinda uba da uwa kun ka bari wala qarabun da dangi wadanda wannan kusa min ma kallan min abin da ya karanta na dukiyar au kasar ko yayi yawa ai ja'ala kullahu nasiban Allah ya sanya shi rabo maghlulan wanda an ka yanka makatu an bi taslimi ilai wato kowane yana da rabon da za a mika masa za a yi magana a kansa wani yana da kaza ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa ɗaya bisa biyu ko ɗaya bisa hudu ko ɗaya bisa takwas ko biyu bisa uku ko ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa shidda wata domin wannan su ne a sallayyan rabu to ci gaba وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا ma'rufa to wai za ka dare kisma ta ulul qurba in ya zan dangi sun ka halarci rabon dukiya min malla ya rasu cikin su akwai waɗanda ba su gado amma sun taho za a rabon dukiya wal yatama kuma marayu waɗanda yake ba dangi ba ne dai suna bukatar taimako wai masakin da miskinai farriquhum min kudan ba su wani abu daga cikin dukiyar ana iya ɗan ɗiba sadaka a ce musu gashi qabla kismati gabanin rabo wa ƙulu ayyuhal awliya ku ce mu waɗannan da na taho na masu neman kwaraka ku haɗa musu ƙaunar ma'rufa magana mai kyawu ai idza kana su gara in yara ƙanana ne to waɗannan taho suna neman su samu wani abu daga ciki ku ce to ku yi hankuli. wato magana mai kyawu bi an ta zuru ilan ku ce wannan dukiya ba ta mu bace innakum la tamlikuna mu ba mu mallaki wannan dukiya ba wa annahu lisigari dukiyar nan ta ƙananan yara ce wa hadha mansukun wannan ma an shafe shi wanda ba yi da rabo ba a bari wa qila la wannan ya ce bai ba shafe ba walakin ta hawa nan nasu ita mutane sun yi abin nan eh, sun walakanta barin sa wa alai bisa ga wannan wa huwa nadu mustahabbi ne wa ibn abbas wajibun wato in ya zan wasu halarta dan yan musu wani abu amma kuma ai magana mai kyau in eh? kin kan gado ne eh wanda ba su da haƙƙi wanda ba su da haƙƙi dangi eh, kamar yana yiwa wani ya zauna da shi an kai noma da shi an kai kaza duk abin yanzu mutum ya mutu bai da gado kaga za a bibi haƙoƙin su a ɗebe musu eh, amma kuma lokacin da wasiya tana tafi wasiya ba shi ce a bayar ba kuma a yi musu magana a ce waɗanda ba kayan mu ne ba kayan mu bane ba namu amma kada a ce abin nan wanda ya wanka a bashi riga a bashi kaza a bashi kaza wannan bai cikin wannan mm. ƙwarya a ba to in ya zan kai ka um, abin nan wanda daga cikin mutane yace bari in bashi sadaka babu laifi amma in dai daga cikin dukiyar mace ne ba ya halatta har dan akwai ƙananan yara

wato eh, in ya zan dukiyar da an ka sa hannunka kamin ka raba wa magada ka ji tsoro da nuna wuta ɗaya ce suke ci cikin cikan nasu da annahu ya ulu ilaiha domin duk abin da sun kace zai koma wuta wato kin kun ga wato dukiyar haram ko wace ba ce wuta ce tun da nan duniya ba kamar dukiya biyu ita ce dukiyar maraya wadda mutum ya ci da zalunci ko kuma malami ya karkatar da aya Allah ya don abin nan don ya samu wani abu shi kuma wuta yake ci ina ma yakunu fi nar wa sai ya salauna kuma za su kono da sa'ira wuta sa'ira naran shadida wuta mai tsananin konuwa ya ta kone da suna konewa ciki to ci gaba للذكر مثل حظ السائل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه فإن كان له إخوة فلأمه به السدس من بعد وصية توصي بها أو آباؤهم وأبناؤهم لا تدرون أيهم أقرب لهم نفعا فريضة الله إن الله كان عليما حكيما daga cikin mu'jizatul Qur'an wato rabon gado ya bayyana shi cikin aya uku kawai wanda yake wato malamai kanin su bayyana shi ga mutane suna yin littattafai manya-manya amma cikin aya uku kawai an ka bayyana shi aya biyu haɗe aya guda ƙarshe kamar yadda za mu gani yusikumullah wato Allah na umarnin ku umarni mai tsanani shine wasiya tahi umarni na al'ada wato Allah ne muku wasiya yana muku umarni mai tsanani fi sha'ani kun ga sha'anin ƴaƴan ku waɗanda an ka mutu aka bari wato wajen raba musu dukiya lizzakari mislah unsayin a ba namiji kwatankacin rabon mace biyu idan ta ma'ana ma'ahu in ya zan mata sun ka haɗu tare da shi falahu nisu ma yana da rabin dukiya wala kuma biyu su kuma suna da abin nan suna da rabi fa in kana ma'ahu wahidatun in ko guda ce tare da shi fala hasul tana da sulusi wala hasul sani shi kuma kasa uku a bashi kashi biyu ita da kashi guda wayanin farada hadal mali in ya zan shi kadai ne kuma to sai ya kwashe dukiya duka da to fa in kunna wato in wato ƴaƴa mata sun zanni sa'an duka mata an ka bari babar namiji ba fauqat na ni fiye da biyu ko kuma daga biyu kunna sulsa ma tarak wato suna da sulus suna da bidin abin da ya bari wato sai a kasa dukiyar mamaci uban su kashi biyu kashi uku a ba su kashi biyu wa kadal isnata an haka nan biyu su ma wato abin nan an fauk anan wato kamar a ce daga ba fiye da daga biyu kenan li'annahu lil ukhtaini domin shi bi din nan wato kashi biyu daga uku shi yake ba yan uwa shi kai ko li abbai su ko ya sun yi su kusa bi qawlihi falahu mathul sani min matara fa kuma aula saboda haka ya'ya mata sun cancanta li'anna al-bintu tastahiqu thulutha ma'a zakari in ya zan akwai ɗa akwai ɗiya to ɗiya za a ba ta ɗaya bisa uku Kuma al'unsa aula to in tana tare da wata mace fa yar uwarta kun ga kenan ba a kasa ta daga sulusin namiji ma bai hana ta sulusi ba balle mace 'yar uwarta saboda ka ba ta sulusi wacan sulusi ya zan sulusani fauka ƙila silatun lidab ita wa kuma ziyadatin nasibi bi ziyadatin adad wato da an kace fauka wato don a nuna kenan idan sun wuce biyu wato ba za a ƙara abin nan fiye da biyu bisa uku ba komin yawan su ba ba su dukiya duka lima fi eh, ma istiqaq al-bintain a sulsain lokacin da aka fahimci ya'ya biyu suna da sulusi biyu min ji ja'al sulusi sulsi lil wahidati ma zakari to kada a ce kuma wato in sun fi biyu wato za a ba su eh, a fiye da sulusai ne suna nan dai ba su wuce rabo biyu daga uku komi yawan su inda babu namiji tare da su wa in kun wa in kana wato in ya zan guda ce wato mutum ya mutu ya bar ya shi guda kawai fala hannu sai a bata rabin dukiyarsa saura ga magada waɗanda yake ba ita ba abu abuwai ubanninsa wato uwa da uba domin ga larabci ana rinjayar da uba akan uwa akasin hausa ga hausa sai a ce uwayensa wato kamar an mai da uba mace ga larabci akasi wato uwa da uba su kuma ana ba kowane ɗaya daga cikinsu ɗaya bisa shidda wato a kasa dukiya kashi shidda ba kowane guda guda uba guda uwa guda min mata ga abin da shi mamaci ya mutu ɗansu in kana lahu walad in yana da ɗa namiji ne ko mace wani kutatul badli abin da yasa an kai amfani da wannan badali abin da musayin ifadatu annahuma la yashtarikani fi da an kace mali kulli wahidin ga kowane daya don kada a ce za uwa da uba za a tara su da su da su ko wani shi ɗaya a bashi in yana nan sai ya hana kaka wanda ya haihi uban wanda ya haihi wanda ya mutu sai a bashi su da su ba zai gado duka ba wabil abi aljad kuma an riskar da abin nan kaka da uba in babu uba sai kaka ya tsaya sa fa illam yakul lahu waladun in shi wanda ya mutu ba ya da da wa abuwa abuwahu amma ubannansa sun ka gade shi uwa da uba kawai suka gade shi ko kuma tare da mata ko tare da da miji fali ummihi sulus uwa sai a bata sulusi ɗaya bisa sai a kasa dukiya kashi uku wato a bata kashi guda sannan shi uba a bashi fali ummi sulhu in lam yakul lahu walad in bai da da wa wanda tawa abahu ya zan ubani sun ka gade shi uwa da uba to sai a kasa dukiya kashi uku a ba uwa kashi guda wannan shine fali ummi sulhu sai a ba uwa sulusi wato sulusul mali wato dukan dukiya za a kasa uku a ba ta kashi guda sai ko in ya zan wanda ya mutu eh, eh, mace ce ta mutu ta bar uwa ta bar uba ta bar mijinta to nan sai a kasa dukiya kashi shidda a ba miji rabi a ba uwa ɗaya bisa uku na abin da ya rage wata sai a ba ta guda kun kam an ba ta ɗaya bisa shidda nan, sannan kashi biyu a ba uba ko kuma mutum ya mutu ya bar uwarsa ya bar ubansa ya bar matarsa sai a kasa dukiya kashi hudu mata a ba ta kashi guda sannan abin da ya rage a kasa shi kashi uku a ba uwa wata a ba ta kashi guda kenan sannan sauran da ya rage a ba uba kun ga din kenan an ba ta rubu'i nan eh shine hajibi shine abin nan shi eh. asibi ba hajibi ba ayan kana lahu ikhwatun in shi wanda ya mutu yana da yan uwa biyu ko abin da yawa maza ne ko mata wato fali ummihi sudus wato sai su hana uwa gadon ah, sulusi ta komo ga su eh, ka ba su kun fahimta ko da yawa mai zaton ɗansa ya fi amfani da shi fa yutihi al sai ba shi gado fa ya al-abu an fa alhali hali uba ya fi amfani don shi ne zai yi masa addu'a ko kuma akasi wa innamal alimu bidhalika huwa Allah wanda ya san mai amfani da mai cutar Allah fa farada lakum al-miras don haka wato ya dauki shi zai raba gado da kansa faridatan min Allah wannan farilla ce daga wajen ubangiji abinda farilla yankawa wato shi yanka yace ga kowane abin da ake baki In inna Allah kana aliman bi khalqi ubangiji ya zan masa ne ga halitta shakiman ko mai hikima fi ma dabbara hulun ga abin da ya shirya musu ai lam yazal muttasimun bi zalika wato ba ya zan can baya bane har yanzu yana na haka to ci gaba ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوفين بها أو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو لكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك wato nan ya jinkirtar da wata kadimul wasiyati ala dayn wa in kana mu'akhkhara anhu wajen in mutun ya mutu ya bar wasiya ya bar ya bar bashi to sai an fara hidda bashi sannan a komo ga wasiya amma nan ga nasin qur'ani ya ce sai bayan wasiya sannan bashi ko bashi domin a nuna muhimmancinta domin bashi shi an san lalle za a ɗebe shi to an ka gabatar da wasiya don a san muhimmancinta in mutum ya yi wasiya za a ɗebe ta matuƙar dai ba ta wuce sun dukiya ba a ba uku abu na uku abin da yasa Allah ya raba gado da kansa domin in an bar mutum da kansa sai ya wa uba abin na wawa ɗiba ke ubana ne ko kuma ya waɗa ba wacce ba ce ɗana ɗan ƙarami kada abin nan don haka wato Allah ya karɓi rabawa da kansa domin wurin rauni ne a nan ya raba da kansa ya ce ubanninku da ƴaƴanku la ta daruna ayyuhu maqrabu lakum ba ku san wanda yake kusa amfani gare ku ba don haka wato kada shi zan zaton ga uba ma ka ga uba ya saka kwashe dukiya ka bashi ka bar ƴaƴa ko ko tausayin ka ga ƴaƴa ya fa ya sa ka kwashe dukiya daga ƴaƴan daga ubanni ka bashi eh, ka ba su kun fahimta ko da yawa mai zaton ɗansa ya fi amfani da shi fa yutihi almirasa ya bashi gado fa yakunu al-abu an fa al-hali uba ya fi amfani dan shi ne zai yi sai masa addu'a ko kuma akasi wa innamal alimu bidhalika huwa Allah wanda ya san mai amfani da mai cutar Allah fa farada lakum al don haka wato ya ɗauki shi zai raba gado da kansa faridatan min Allah wannan farilla ce daga wajen ubangiji abinda farilla yankawa wato shi ya yanka yace ga kowane abin da ake ba shi inna Allah kana aliman bi khalqi ubangiji ya zan masa ne ga halitta shakiman ko mai hikima fi ma dabbara hulun ga abin shirya musu ai lam zalmu tasawun bi zalika wato ba ya zan can baya bane har yanzu yana na haka to ci gaba ولهم نصف ما إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوفين بها أو دين ولهن الربع مما تركتموه إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توفون بها أو وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ له فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصيها أو دائم غير مضار وصية walakum nasu ma tarka azwajukum kuna da rabin abinda da matan ku sun ka bari in lam yakul lahunna walad in babu yaya eh, gare su in basu bar yaya ba in matar mutun tan mutu ba ta da ɗa ko nashi ko na wani in dai ba ta da nata ɗa to za a kasa dukiyar ta kashi biyu a bashi kashi guda kun fahimta ko dan nan babu bambanci ko namiji ne ko mace in ya zan akwai ɗa ta wannan ba zai samu rabi ba kamar yadda zai ce kunna walad in ya zan suna da ɗafa in wato mata tana da ɗa falakum rubu ku maza kuna da ɗaya bisa kuɗi wato sai a kasa kashi hudu a baku kashi guda maimakon rabi wato ya kun samu rabin rabi kenan min mata raka daga abin da su mata sun ka bari min badi wasiyatin na bi audin amma bayan wasiya wanda sun kai in sun yi wasiya audainin ko ko kunna walad in ya zan suna da dafa in wato mata tana da da fara kuma rubu ku maza kuna da ɗaya bisa kuɗi wato sai a kasa kashi hudu a ba ku kashi guda maimakon rabi wato ya kun samu rabin rabi kenan min mata raka daga abin da su mata sun ka bari min ba da wasiyyatin yusina bi audin amma bayan wasiya wanda sun kai in sun yi wasiya audainin ko ko bashi wanda sun ka bari wannan ya nuna kenan mace tana iya saye da sayarwa tana iya mu'amala har ta samu dukiya har ta yi wasiya kun gane ko wa wal hiqa bil walad fi zalika walad al ibn an riskar da dan da da da bil ijma'i duk malamai sun yarda da wannan wala hunna rubu mimma tarakatun su mata aure wato suna da rubu'i wato za a kasa dukiya kashi hudu a ba su kashi guda ko guda ce mata guda ko biyu ce ko uku ce ko hudu ba su wuce rubu'in nan min ma tarakatun ga abinda kun ka bari in lam yakul lakum walad in ba ku da da da ko iya kun gane ko wajen fasara Hausa ina tare shi don ya nuna namiji ne ko mace mm. Mm. fa in kana lakum waladun in ko suna da da in kuna da da min hunna da gare su aw min gairihin na matukar dai danka ne hunna kunna mun suna da sumuni ne mata rakatun ga abin da kun ka bari min ba da wasiyatin tusu na biya audain bayan wasiya wadda kuke yi da ita ne ko bashi kun gani akwai bambanci ga ɗa na namiji da ɗa na mace ɗa na mace ko da zan ta same shi tana hana mijinta gado da yawa amma namiji in yana da ɗa na zina bai da gado saboda haka bai isan da komi kamar babu shi eh bunsuru bai da sai akuya to wa walad al-ibni fi dalika kal walad ijma'an sannan dan da ga ga eh, sha muka cewa kamar da yake gurgumo malamai kana rajulun yurasu kalalata wala hunna su mun mata rakatun wata su mata in ba su da in ba ku da da eh, sai aka sa takwas a ba su kashi guda wato min ba da wasiyatin tusu na biya bayan wasiya wanda kuke yi audainin ko ko bashi wato dan da ya tsaya matsayin da bil ijma'i wa in kana rajulun yurasu kalatan in an ka samu wani mutum namiji ana gadon sa da kalala kalala wanda yake ba ya da magadi uba ko ko magadi da wato babu babu asali babu reshe shine kenan kalala babu asali babu reshe sai hannaye ɗaya gare shi dangi abin nan to nan fa abin nan wa in kana eh, yura su kalata a umratun ko mace ta mutu ba ta da asali mai gado ba ta da jika mai ba ta da rece mai gado wala hu akhun aw utun alhali shi wanda ya mutu wanda bai da uba ko bai da dan da yana da dan uwa namiji ko ko yar uwa mace amma wanda yake uwa ɗaya suka hada uwa ɗaya suka hada kamar yadda wata qira'a ta qira'atun mas'ud da ake cewa wala hu akhun aw ukhtun min ummin fali kulli wahidin minhum masudus oh, eh kun gane ko ko wannan su yana da sudusi wato kenan shi dan abin nan dan uwa yana da sudusi yar uwa tana da sudusi domin duk uwa ta hada su ba bambanci na tsakanin namiji da mace yan uwanka na wajen uwa daidai suke da namijin su da macen su duk ɗaya domin uwa ta hada ku in guda ne a bashi ɗaya bisa shidda amma fa in kanu fa in kanu akasar min zalika in sun zan fiye da ɗaya wato yan uwa maza na wajen uwa ko ƴan uwa mata ko surki duka wa mushraka wa fitul sai sun yi tarewa ga sulusi sai aka sa dukiya kashi uku a ba su kashi guda su duka yasawi fihi zakarhum wa unsahum namiji da mace duk daidai ake raba musu min ba'di wasiyatin yusi biha yusa biha audain bayan wasiya wadda ake yin wasiya da ita audainin ko ko bashi wato ba a raba wannan ba a hidda mai rabo a bashi rabonsa sai an hidda wasiya ko an hidda bashi gaira mudato kuma ita wasiyyar nan kada a yi mai cutarwa kada a ɗauki dukiya duka a ba wani wanda ake so kamar irin abin nan kafirai eh, in za su yi wasiya ko jaki suna ba ko kare suna ba amma ga musulunci ba a wasiya da dukiya duka amma kana iya yi ga abin da bai wuce sulusi ba kun fahimta ko ai da shirin addara alwarakati ba mai shigar da cuta ga magada ba bi an yusiya bi aka sada mina thuluthi ne shi wasiya da abin da ya thuluthi can da farko ga surar bakara mun an ya gabata amma wannan an shafe shi da wannan aya eh, eh? wai ana iya wasiya ga uwa ko uba eh haka ne ga surar bakara wato inda an ka ce wasiyatun abin nan Eh, da ‘ya'ya amma yanzu an wannan aya ta soke waccan ta yi nasin waccan suna da gado duk wanda da gado ba a bashi wasiya amma idan mutum yana da uwa kafira ko yana da uba kafiri ba su da gado yana iya musu wasiya da abin da ya ga ya kamata bai wuce su da su ba kun gane Ya fa waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba musulmi ba su ma yana iya musu wasiya amma waɗanda an musulmi bai iya musu wasiya Eh, ba ka iya keɓe ɗanka guda daga cikin ‘ya'ya ka ce a ba shi kaza sannan a raba saura bai yiwa eh, mutane suna son su yi wa ɗan ubansu sadaka suna iya daga cikin zasu dukiya amma sai an raba kowa ya sami nashi gaira mudar wato ba wasiya mai sanya cuta ba ai gaira da ad-darar al-warasati wasiya ba mai shigar da cuta ga magada ba bi an sai bi aka tara min sulusi ne shi wasiya da abin da ya yake sulusi wasiyyatan min Allah wato Allah na umarnin ku ku raba gado kamar yadda an kace kuma yayi takrari wasiyyatan min Allah kamar kace na doki zaidu duka wato ba wai na yi mai wani abu wanda aka ba da duka ba wasiyyar dai ce wato umarni ne sosai mai tsanani wallahu alimun kuma Allah masani ne ga abin da ya shirya muku da abin da ya shirya duka halittun su da ilimi yayi ba da jahilci ba min alfara'il halimu ko mai hankuri ne bi takhiril uqubati amma kalau duk wanda ya saba bai raba kamar yadda ya ce ba to kada ya ga an dakata yayi tsammanin Allah ya yahe masa ba zai masa azaba ba tana nan azabar ta mai hankuri ne kawai eh, wa hasatu sunna sannan sunna ta kebance taurisu man zikira min ko biman laysa fihi mani'un min qatlin wato waɗannan da an kace suna gado to abin nan sunna ta nuna akwai wasu waɗanda yake su ne ma waɗanda an ka ambata amma saboda wata sifa ta shige su ba za su yi gado ba daga ciki wanda ya kashe wani don ya yi gado wata in ɗa ya kashe uba ko uba ya kashe ɗa to babu gado tsakaninsu in dai kashin da gangan ne a ikhtilafi dini haka nan in ya zan addini ya saba ɗa musulmi uba ba musulmi ba ko akasi to babu gado tsakaninsu aurikin haka nan bawa bai gado ba a gadonsa abin ya mutu dukiyar sai mu abin nan ubangijin sai ya dauka kun fahimta ko akwai kuma abin nan dan dan zina bai gadon ubansa amma yana gadon uwarsa amin mazkura fa qala ga ta akibi nan take tilka hududullah tilka hududullah man يطع الله ورسوله وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم to tilka hududullah waɗannan hukunce-hukunce da an ka ambata tun daga al'amarin marayu har zakuwa garbon gadon nan duka wato shari'o'i ne na Allah haddodi ne na Allah allati hadda hali ibadi wanda yake ya iyakance su ga bayinsa li ya'malu da don su yi aiki da su wala du haka su ketare su wa man yati Allah wa rasulu duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzo ga abin da ya hukunci yayi daidai yadkhulhu jannatin Allah zai shigar da shi cikin aljanna da jarimin ta tayar lanha ruwa na gudana karkashin su khalidi ne da suna wadanda an kaddara madawama ciki wa zalikal fawzul azim wannan kuma shine babban rabo wanda an mai girma wato kenan ka raba ma magada kamar yadda Allah ya ce daidai yake da sallah don kun ga wanda yayi sallah ana cewa ya shiga aljanna wanda ya raba gado ma kamar yadda an kace shiga aljanna kun ga dai abu guda ne eh, wanda bai raba gado ba kuma kamar yadda an kace shi ma ga shi nan wa man yasillaha ومن يعف الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب wa man ya sai Allah wa rasuluhu duk wanda ya saba ma Allah ya saba manzon Allah ga rabon gado bai yadda Allah ya ce ba wai ta'adda hududu ya ketare haddodin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi cikin wata wuta khalidan fiha yana mai dawama ciki kun ga kusan duk yan wutan sai a ce suna da masu dawama amma nan shi ɗaya zai dawama wato bai gani wani balle ɗaya bai masa kewa azaba ta yi tsanani har kenan rashin rabon gado yayi sallah tsanani don ga waɗanda ba su sallah ce ake khalidina amma wanda yake bai rabon gado da kyau shi khalidan za a ce wato azabar da yake ake yi masa bai ko ganin wani tare da shi balle ya ji sauki wala hu azabun muhin kuma yana da azaba mai walakantarwa ai zo ihanti ma buce walakanci walakantarwa wa ru'i fi fi dama'ir fil ayatayn lamzuman domin kenan amma shi mufradi don a nuna tsananin abin to ku ci gaba adin al-fahijata min فإن جهدوا فأمسكوهن بالبيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ومن الدؤف من من من ضعف العزم wato abin nan rauni na niyya wato raunin niyya ka san ko mai raunin niyya ya kamata a tsare shi wato zani wa zaniya mai zina namiji ko mai zina mace da ifa ne masu rauni ne min jihati azmihi ma wajen niyyarsu wa muta'addiyani min jihati fi'lihi ma kuma wajen aikin su ya tayyaye zina ko ko ta yarda da zina wato sun ketare haddi inda Allah ce su tsaya wa in aratum an tuqsidu fi amrihin in ma in kuna son ku yi adalci ga al'amarin su fattabi'u ma yati ku bi abin da aka tafe wallati yati na ta min nisaikum wadanda ke zo ma alfasha daga cikin matanku sun kai zina min nisaikum fasashidu alaihin arba'ata minkum ku shaidar da maza hudu shaidu daga cikin ku wato min rijalikum mace ba ta shaida ga abin nan ga zina sai namiji sai namiji kuma namiji adili wato sai kuma baka iya cewa matarka ta yi zina sai ka kawo shaidu hudu maza sun tabbatar sun ga tana zina kamar mace tandun kwalli cikin tandun kwalli kun gane ko ah, fa in shahidu in su waɗannan shaidu hudu sun kai shaida fa amsu ko hunna fil buyut wato kun ga da farko Allah ya ce sai ku tsare su cikin gida ka hana musu hita eh, wamna ku uhunna ku hana su min mukhalatin nas haduwa da mutane hatta ya fahun nan mawt hasu mutu sai a daure su daure na har abada kenan aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma sai lokacin da Allah ya sanya musu hanyar da za a yi musu wani sabon hukunci a lokacin nan ba kawo hukunci jehewa ba ai tariqan ila al-khuruj min hawa ta ba in Allah sai Allah ya kawo ta hanya ta fita daga wannan abin nan wannan hukunci umiru bi zalika awal islam an umarce su da yin wannan farkon musulunci sun maji ila lahunna sabina sannan an sa musu hanya bi ja'alil bikri bi jaldil bikri mi'ata in namiji in mace bata taba bin nan zina ba bata taba aure ba to sai ayi mata bulala dari haka nan namiji shi ma in yayi zina in bai taba yin aure ba wato abin nan koda da tijo ne in dai bai taba yin aure ba bulala bulala dari ko da tijo ne bai taɓa yin aure ba saurayi ne hmm. ta abin nan wa rajin musana amma wanda ya taɓa yin aure to sai a jefe shi har ya mutu namiji ne ko mace wa fil hadisi ya tawo cikin hadisi lamma bayyana al lokacin da annabi ya bayyana um, hukuncin haddi qala khudu anni wa ta kuriki wannan hukunci daga gare ni qad alallahu la sabila Allah ya sanya musu hanya al tayyibu turjam wadda ta taba aure zawara za a jehe ta wal bikru tujlan sanan budurwa ay mata bulala dai rawahu muslim muslim ya rawaito wannan Allah فإن تابا وأقضى فأعرضوا الله كان توابا رحيما to wanda zan ya ce ana ku, wadan maza biyu da ke zo ma alfasha daga cikinku wato kenan sun kai liwati sun fahimta ko kuma namiji ya yi zina ko eh, abin nan ya yi da mace ko da wani namiji an ka kama shi wato ya yi liwati kenan to fa azuhu ma ku cutar da su bi sabbi da zagi wa darbi da duka bin ali ta kalma wannan shine farkon musulunci sannan bayan haka nan shi ma an kamar su aka mun hukunci dai fa in ta bawa aslaha in sun ka tuba daga zinar sun ka ta ayyukan su wa ridu ma da kai daga gare su wala ma kada ku cuce su wawi akwai wawi tsakanin dalil da hababba inna allaha kana tawwaban Allah ya zama karba tuba alaman man ga wanda ya tuba rahima mai jin kabihun gare su don haka yace wa hadha mansukhun bil haddi kuma shi ma an shafe shi da haddi to wa zani fajlidu kullu wahidin minhum ma yatajalda mace mai zina ko namiji mai zina in ba su taba yin aure ba ko wani za a yi mai bulala bulala dari wata batal jaldu alal bikiri bi nasil kitabi saboda haka yin bulala ya wajaba ga wanda a saurayi da nasil littafi wata bata rajmu ala sayyidi al muhsan amma namiji ne ko mace to wannan za a jehe shi amma wannan ba da qur'ani ba da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad saha annahu rajama ma'izan wa annad aya inganta annabi yawa wani wani sahabi da yake ce ma'iz yayi zina ya to yawa annabi yayi ikrari annabi yasa anka anka jefe shi wa kana qar'u sunna yayi ya taba yin aure kun ga ke kenan rajmi ya tabbata da aikin sunna to ci gaba eh? Allahu ala من قريب فأولئك الله عليهم وكان الله عليما حكيما to wala ma zakar anna man taba mimman irtakaba alfasha lokacin da yace wanda ya tuba bayan yi alfasha yayi zina amma ba gane shi ba ya tuba Allah zai karbi tuba shi don haka kun ga kenan an hana ya yayi zina ya to ya yayi haram ne ya faɗa, sai ya tuba Allah ya karbi tuba shi to amina fa inna allaha qabala minhu allah na karɓar masa tuba in ya tuba da karafi ma ya ti shuru da to ita shar tuba din ba da baki kawai ce na tuba ba ya isa sai da sharuɗa ga sunan fa qala yace inna matawbatu allah abinda aka tuba kawai wajen ubangiji wanda ake kula da ita wanda allah ke karba ladina yamaluna su ga waɗanda yake suna yin cuta bi jahaltin da jahilci su yi aiki wanda yake baya da kyawu da jahilci kuma ko da da gangan sun kayi wato domin duk wanda ya saba ma Allah ya zan jahili mm. don idan sanan bai amfane shi ba sun mai tubu na min karibin sannan su tuba nan da nan kabla an yi gargiru gabanin mutuwa ta zo gare ka fa ulai ka tubu alayhim to waɗannan Allah na karɓar tubar su ayya kabalu tawbatu yana karɓar tubar su wato tuba da sharadin mutuwa ba ta zo ga mutum ba wa kana Allahu kuma Allah ya zama masani bi khalqi ga halittunsa hakiman ko mai hikima ne shi sun yi biyun ga aikin da yake ah, wato kenan sharadin tuba na dama ga abin da ya gabata mutum kuma ya bari ya niyya ba zai koma ba ولائحة na للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت سبلان وعلى الذين يمودون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليس التوبة بعتوبة بتي lillazina ma wannan ba da qur'ani ba da babu wata tuba ga waɗanda suke aikatawa ayyuka na zulubi hatta idan hadara da mutu har lokacin da mutuwa ta halarci ɗayansu wa a fi nas ya shiga wa tauran suna fita qala inni tubtu al ya ce to ni yanzu na tuba wato wannan tuba ba tuba ba ce wala yan fa'u da ta wala ihadi tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tudlan وعلى الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة باتوبة بتي lillazina ya'malun sayyi'ati ga waɗanda babu wata tuba ga waɗanda suke aikata wa ayyuka na zulubi hatta idan hadara da mutu har lokacin da mutuwa ta halarci ɗayan su wa akhadha fi nas ya shiga wato ran suna fita qala inni tubtu al ya ce to ni yanzu na tuba wato wannan tuba ba tuba bace فلا ينفع